ba wanda ya shiryar da bawa fa sai Allah diyan da ka so ka shiryar da bawa ba za ka innaka la tahim abata walakin Allah ya hadi ya sha diyan da ka so wane shirya wane gyaru wane barbarna wane bar kaza wallahi ba za ka iya ba idan ubangiji kuma ya so mafarki ɗaya Allah zai nuna masa ya mafarki yana yin mafarki sai ya firgiti tashi daga nan ya shiru mafarki wani kuma kawai gawa za a kai kabari ya ga an binne mutum an loda masa itace an loda masa ƙasa an tafi an bar shi ya ce kai baba ya kamata mu dina harkan nan fa watan wata muni a nan daga nan wallahi shikenan baba sai ya tuba wani kuma wallahi haka ko zai farka a bacci ya ce kai na dina na dina ba zan ƙara yi ba ya Allah na tuba na bari shikenan Allah ya kawo shi kuma shikenan ya shiri wani in za a baka labarin wani dan ta'adda da irin ta'addancin da yayi wallahi alazim ba za ka yi tsammanin zai tuba fudail ibn iyat kasirgun barawo ne da muke ji fudayl bin Iyad babban malamin ne cikin magabata babban kasirgun barawo ne kuma dan fashi da makami ne kuma dan fadi ne a tsare shi zo gida fashi da makami zai yi fashin zai yi satar kuma sai ya yi fadi rana daya ya hawo kan katangar wani gida zai shiga abin da ya saba yi kawai sai ya ji mai gidan tsakar dina qiyamul layl yana karanta fadin Allah da ke cewa alam yani ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير وكثير منهم فاسقون يجي wannan mutumin da yake balarabe yana jin larabci Allah ya ce alami ani alladhina amanu musulmi ne ne mai musulmi ne amma dai mara keki wai shin lokaci bai yi ba in Allah har yanzu lokaci bai yi ba lilladhina amanu ga masu imani an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su tsorata su firgita su razana game da zikirin Allah da aka saukan musu kuma ma nazami da abin da aka sauka musu na gaskiya alqur'ani mai girma lokaci bai yi ba Wa wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fadala alaihim al amad fa qasal qulubu kas suna so su zanni kaman wadda lokaci tsawo a gare su ne ba a turo musu manzanni ba zukatan suka kashe za su zama kamar haka yana tafiyar kawai akan garin ya tsaya birki ya ce ya rabbi ya ce ubangiji lokaci ya yi kam da za mu tuba mu bari mu daina yace sai ji akan katangar yayi da baya da baya da baya da baya ya sauka yana sauka ya tuba ya daina washe gare ce karatu zai fara nema ilimi zai yi malami zai zama cikin taimakon Allah a ƙasa da wata biyu ko wata biyu malamai suka ce haddace alqur'ani mai girma su cip kan shi izu izu 60 ya shiga furo ya fara karatun fiqihu ne karatun hadisi sai da ya zama a lokacin da yake rayuwa babu malami da duniya take ji da shi irinsa kaga wanda yake tabbatar maka da Allah madaukin sarki shi yake shiryar da bawa